Fiti kulina ta radio Soloka FM kufɛ. Na she sama anwuni nsala. Dona tigikira ani ka falaga bumbɔnɔni bashede. Gijibɔngɔma atabana na tabaya nsala na gadu iba nanga dama na gutagudo kama ta radio FM kufɛni. Oron ka fawinde ge woda gilema. Anacho internet lanna doma atusoro isifu sumanu mustapha guto atakuda bude ashenyim na gutogudu kama atumpe ani kankulu gisampe ilenyin fawe woronka fawe nagin wa internet ka blipi gina lo atinyi pini akpati dan gina yada wa wifi mani ngari ga dansan mana wa do kariche woda bulipi bude ati kekere ani nina ishe kpa gi tilo nyimo ba nga tilo inyi pini bodembo tilo ba yo fo talalam ini ni gina dawa internet ge na ge fon kreni ati kekere ani kankulo nde nda ashe gikere ko koyawo ma le konkare aye bulipi bu jala jala mbude busum gina na yeda na gi guru na le gi fon kere na ma bune bu gi pi gi tama shi nyin na ba nga sara na lu na ti kere ani gi ta saba gi na yi da na gi fon ji na na to na ati kere ani gi du yi wada gi le fa wi tse ma tu gile le ko sabo na gan réseau internet ko abi na da réseau internet ma ineni ati kere ani gi wa internet ka gusərə adua rezo le gusərə ku e woda kodən da safe ma gina tinolo na yeda dawa kili internet ma kan yeda kpaakpaa na gifon fon kərə modem ati gi ani gide gi ti dawa internet ka safe ge wo di dən e da bata ma idan sankala idan jaba ini ni gifon fon gina yeda wa router. na tigi kire ani gina edawa interneti ayugaka kabata to interneti deni iwoda alisura piripiripiri na falansan ma akira nga udandelo a virus bari bukwayen do angini pinima virus bari bukwayen do amasafe nima baya na gina eda virus dina tigi kire ani gifon kire giti la virus internet atigi kire ani gidegiti dawa interneti kashenge virus a shɛŋɛnagɛ yo e da en daba na le site web mo site web ka shinagɛ wa internet ka fala ada internet ka da foina yo e da ga dui bere bana lint mama. bana dam na tugogi na chamtie na lo atinyipini ata fotalani mo afala ga din na bana e da wa site web ga na tigi na da na tigi kre ani wa internet ka fala e wodi den gi na da wa page web mo ati kira anini gito wa internet kambo sao gite lewa gi ko tsen yi tsen tsen da ra na lewa ntie ma kpa internet ni mo ba ni sumbala bana la ntie ma kpa ya ntie ma da gi fon kira giti lewa aller sur le web ati kira ani gina lewa at internet ni itaji wa Bukobudon Boda Internet Nink. Non aloa quelque chose est sur le web. a siti pala. Unalaloa da Internet ni. Ko akilupi. Dawana loa lom est sur le net. Unalal nati ikra aniwa oda Internet ni. So, gani kankam da are anakpa Internet ni ma. utetse siapa utapangkeng ewo dawa uti aye buko buden na bana ngon ngi fon kreni na ga duga den wa cherche ini ne gina da ni ni wa aye recherche aye ye recherche o ye utakpa oye ye ko duga de na ngon buko ewo na ye ma ewo da fong fon kreni gina da wa cliquer ma ani kai kreni gina da lo a apakal Ite jua opekel palanya one. Gifon kira kira gitu lah double click. Ani kai kira kira gitu lah apekel i wurlang Double click apekel i wurlang Faire un click droite. Da ona odan lah. la. Tibirilang kanja. Na awoda mpapa njalanden bana ya dawa surima. Ati kira ani ini gina ya da ufula. ufule de la na ona kana nsaw nden to batalewa faire un clic droite ani nde tilewa apakal gusono lang fer un clic gauche apakal gupene lang yoda e utane awala wala ko den ku apembu ko den bati ngoni den wa sélectionner na gifon kreni ati kreni gina lelewa asinkir ma ko lan ne jewa asinkir ite sarapi wa ay eh, ko de yogo ama no ne alai dan tsan a seleksione wa ma na gi fon i ala ndi onaye ma na gi do ati kir ani ni wa asinkir gita donkan e wada ta lin mana tsa ko ongon buka budan ka bafana kina ko opina buka budan ka bafana kina ninangon na wa anule gi fononi ati kre ani gina lalawa apala tija kinna kuori na lifawo ina na utta de do dan ne apara ga do ne tabaki wa annulé ani ni ne le kuoro lo ani annulé akile ni wa apala ko pala itaja e e ngongonu wa retour wa akonkam retour akonkum ite shejuwa pipiwa kabu kwa wulika kona yena uti ashau nabo ide ngono wa suprime ani kai kirani asher suprime asher gita donkun kankum ewo dawa watani akpa internet ka falagadanni gita to da ati whatsapp ne gina kpawama ewo dawa duwo den bana wa se connecter swi connecte waama ati yikire ani gi to wa afaŋa kuulɔ ado a swi connecte waama akpantsin na bana na ayo ayɔ kalaŋ na ti yikire ani gi to wa afaŋa kuulɔ itejo aba dukodenni internet deni nune ala iwuda gina ida wa télécharger mu télécharger kandenden abo na gitowa na tikire ani abok gifon kire ni tili shardi di woda akpala A atili sharji do na atili sharji la atili sharji ado ini nigi to wa akau do atili sharji la ini nigi to wa abola kalan tili sharji abo atili sharji do akau do atili sharji la abola kankem ule ntama bu kwata yobu kwe uli ma na ne wa achame do ini ni gine da enregistré ko gardi ge ati kira ani ini ini ni do a acham do suve ati ati kira ani ini acham do alang atba suru atba ngunu atba na atba yambe de lu ata internet di ma i sumngili kunkaare a ciri na tigikirö ani koyodu na 'bama kwai ginali internet ko lalam gitane ginali na tuburu gina sara nalu na ani ni sanuren na gutogudu kama domagoto ata fawe kaka na bunna giji bo mama tana idi bo mama mpa aja lambu mama ami aja chamo ami kile ga dan lan nan la mpete wadanyen gidi wɔn gide na tɔ atsala ɖe na gidowo tse na mbadza asi ete kpa ka falaga ɖe ni ma te atala iri a mhm. aɖo la kɔntsan bubo ke le wa nyanɔ a asɔrɔ asɔrɔ gɛ eɖe si se ka bama mana nkwa biti aɖo a ɖo gidowo ma ka meŋe ga yona nan la mhm. she ma yɛ dan adam pande ni me ne le ama pe nyina na ataba nyana ekɔɖaka pamele bitina gite koda kashi shenyu dada ki chulu niga ganchi bana tetala riu na adwe lako adutonu atarga bole ojo upal baje yo itate jo wa chunchunu nika ya sama nkana baduga atunchunu mea bawada na bana doma bawada ka bukwamea bana do atunchunu na atemea ipal baje na bashi tewama ini kan jan yedan fola ya uchulude na bashina yeda uchulude na bashina yeda ama korpoto na bana yeda ha to mm. ay mayem apalanga ga meda mama chibongo mm. utane tun adu tonchono akedo korpoto ne ka ko du chuluni wana Aha. ke channa korpoto yenu na do adu na ta butar gamma da bubo bude gan wama busa fola fola gamma kai da gbo fola fola ya gabo gede ji yeda ay ay da fola fola ga ngombo da ga kumbo da. Mm. ga ngombo gada ga kumbo mm, bo ga fele ga kumbo bo ga fele ga ngombo me ga fele ama ida shile bubo bu nguni ga shilman na ida bubo to ini dai sankan ma ntinga wa bubo bude bu she fele fele nga ga danga sankan taba ku shile da balamo wa sili banaga ga ini dai nguni ni bana ida wa ga boga ayida fele fele siliba ga kumbo jiga gabo ga ngombo jiga odora mhm. gbo fele fele aha to mm. tere mana fe ba ida gbo i fele fele tere ba joko jo ha eh, a tere bodem nga pinkem bodem ba lama bodem ba jaba ba shi se fele fele ga go kam fana go danka go bobo go danka go kam fana ku bana to to na nkama ukulu itaje un ukulu nka unina bana daga nan wana inde da dage pege inde da nage pema ina bana rege na mana ko mhm. kon fana ma gonu kubana to to na nkama utanga go bobo go bobo ko bana kara ga bo ke pampanga mhm, na ga buga papa na ga buga papa da padana ini de da go bobo ga me shi ko da tere mani mhm, ini bana ko kara nwana utar ga mana? utar ga mana bu ngone akokar ya ini bana ko kara mana dogo nyano ne dogo nyano ne

iji bongo ngono ba na kun karni ah gi kuma gaja eh kale gadan jimpi wa mataba eh idan na ba kamar ran kashin na lanan mataba an palishi ka buchiri pili mil 98 a ci bucintin nesa a 972 so kuma oh, yau mm. da ba idan na a ti kira ni mana nan na yawa karshe mu na kunkare ya shi lada watana ya bukonata ba ya tetele utang kenchi to gitak to mildi mm. o sobalawama mm. mil gite dati kira ani ni wa kutuku na na da wa mili go uni bana da go wa awanon to 28 de bushe ciwa ma akko na ga na ga bupi akko na na ga bu ko yebo sa 972 dege da na gifon kirowama ini nigi na dawa awa nan ni soga nana na taba ni ba ya naga tuni jiwa gite da awanan ni soga nana na taba ni nyiu utala wa kide cents ge da ge wa ma deux cents banan bede ne sa san gina da wa shinon ma mm. gita to son 12 ni gitinga wa ishiriu dansen. Hmm. Ishinun apeli shiru ido swaga nana. Hmm. Tabin dia sama. Nagi to apeli ni swaga nana di. Apeli ni nyo ni do tabin ni nyo. Hmm. Ini negang awanan. Ni swaga nana na tabin ni nyo. To. Hmm. Ada sekilada Amin. Aku kari. Eh. teoma gutoguduka ashe bule busama iche ete do togoto na renga da gina pena bulipi na pada pada na she ani ka jamama to kansin de na gina na tawo na she nyinga to gita dogoto ate fawe ni ati tikilopi na tiboru badan giti labule budan na man to ashe gali ba ga pangaje ga oda kula afele fele e oda opado pado, bule bude buna do buoru bu ama ka bule bu don kono na to ngede nne ma makuda te ya ashe sama ndị ana do to goto mana wa chere na chere chere ta ma na banwunu gise katam bakuda ashe tuda ufolufolu ndị ụda nke mma to tampa na bana lawa chere tampa na bana lawa chere chere to ate fawene udon tani alagale adela o oh, ja na chere wana sara, ashe kile gancina utaru-taru gan ulaude bana cere-cere ntamanje batalawa cere-cere bukwaire kawda ku ka kayo ku lewna na bana fanga ni ne ma yoma ana cere-cere chere cere bu bukon bude rekawda ku yowna ko ko ka kayo lena a taa yo le ma ka che yo ku leu na na bana fanga ne ne ya yo ma ana chere chere na gan o ka she ne ayi falande a che na le sukuru na ama ne a pala sukuru le kama bado ne tin chere chere ka to ko ga bisin pinge de sukuru na che na le ama oron wa ati chere chere ntama to nkelende bana lo na chere a ti chere chere lo ari a ti chere chere tela aji cere cere nguro farka uta sra alegan amma cere ma da gifono ni bana lawa edike ma cere nageng cere cere sakande nce kuda tonyi ma aprendre nagan da bana lawa reti cere ntama ma gifono ni aprendre nagan to ita e shi le sa saka edike nagan to uni da upi gejala ko bana cerere alawa wa na sana ka dulu nyane wa sun ka wa fana ka a sarama gi ma cheri na gi nkin to gi fono ni edike na gi ota nga wa bule buli pi bonyo bu dambu bo salana bu wor ama kabuna le gale ga don kono na kabusan le bo don kono na ma to ma gitas itasra e na na do to go to radio fm ku fe ne tia eti na ngada eti e na renga da bu ko bude gi na koda bo me na shenyim atigikere ani kan dilama gala ŋu folufolu nde wo dan tsə manə gən cere na cere-cere ku folufolu na gi na kuɗa nə she nyi gə to gə mə gi she nyi mənsalanə Giji bɔŋɔ amaŋana. Giji bɔŋɔ mpa. To, mpepem mataba nyanda bai e na gi na atibopi gi na ŋum ma bayo ati gi kire kulou gi shebo. Mm -hmm. na ta bafi ba na lagi kare kere gi sia bɔ ta na tɔba na tesu le aɖewoa wopitu logo na wu goya ake go na ka sulu pe ana dama na sebe bule bule kama ake na na kɔ na la kaare ala na reŋe na ana lama, na reŋe na ana ya dama a yi dake can nam tare ma a ake fanga ne wa ana ka bana la wa wa ana a palo tan wara pala palani na shine le na ade ayo ane re ngan don kam ge che le ne che to mm. na kon kare mm. aja shi la um. na gi alama nyen gutogo do ka baja bongunu bakan kole wa otane ya nga kuna gae shi ari agishelu ilete Atigi kira. Gitsenyi. Atigi kira. Gitsenyi. Atigi kira. Segi aje ko ngona ko toro.